shin ko kuna da wata masaniya da haɗin gwiwar wato ƙasashen afirka wanda za a iya cewa ciki hada nijar da kuma burkina faso da kuma mali kungiyar dai mai suna sahel alliance wannan wata kungiya ce wacce waɗannan kungiyoyi ko kuma ƙasashe guda uku suka kirkira kuma za ta taimaka ne ta fannin wato yaƙi da masu tayar da ƙayar baya a afirka da kuma wato yammacin wato ƙasashen da suke amfani wato da saifa yanzu haka dai kasashe guda uku wato burkina faso mali da kuma kasar ta nijar sun yi haɗin gwiwa domin dai yakar masu tayar da kayar baya a yankunan sahara wanda kuma ake ganin cewa wannan haɗin gwiwa zai taimaka kwarai da gaske sai dai kuma akwai kalubale da dama da kasashen ke fuskanta musamman ma rikicin cikin gida da ke damun waɗannan kasashe na burkina faso da kuma ita kanta malin kasar malin da yana fuskantar wato 'yan tayar da kayar baya wanda kuma su ne suka adabi kasar ta mali duk da kasancewar ta kasa ta hudu take da karfin wato a makamai da kuma wato salon yaki a yanzu haka dai malin ta kasance kasa ta hudu a afirka idan muka bincika rahoton da aka tabbatar wato a wannan mako kuma mun kawo muku rahoto don gane da yadda kasar ta mali ta hau saman wato sauran kasashen afirka sai dai kuma ana ganin cewa shiga wannan kungiya ta wato alliance zai taimaka kuma a kawo karshen kasar ta faransa musamman ma daidai wannan gaba da ake ganin kasar ta faransa na matsawa mutane a yankunan dai saharan za a iya cewa kasar ta burkina faso da kuma mali a da kuma ita kanta kasar nijar suna fuskantar wato yan tayar da kayar baya da ke matsa ma al'umma a wasu yankunan difa da kuma yankunan bakinan bodoji yanzu haka dai masu nazari da kuma sharhi kan al'amuran yau da kullum na ganin cewa wannan haɗin gwiwa da sojojin nijar mali da kuma burkina faso suka yi zai taimaka kwarai da gaske matuƙa gaya a gefe ɗaya kuma ana ganin cewa yadda sojojin nijar ɗin suke samun goyon baya ga al'ummar ƙasarsu shi ma ya ƙara musu ƙwarin gwiwa kwarai da gaske kungiyar da da suka yi wa haɗin kai kuma gaba ɗayan su shugabannin kasashen afirka guda uku sun saka hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da kuma haɗakar sojoji a tsakanin su ana ganin dai kowace ƙasa za ta kawo wasu wasu adadin sojoji da za ta ware domin tunkarar irin wannan matsaloli da ke faruwa a yankunan sahara da kuma tsakanin su da kasashen wato burkina faso da kuma mali ɗin da ita kanta a ƙasar ta nijar ana dai ganin wannan runduna za ta yi amfani ne da yankunan bakin bodoji domin saka ido akan dukkan wasu bakin wato sojoji ko kuma bakin wasu wato mutane da ba amince da su ba al'ummomin dai kasar nijar da dama ne har yanzu suke ci gaba da murna da kuma zanga-zanga da kuma yin zaman darshan a birnin niamey wannan dai na zuwa ne a daidai gabar da sojojin ke ci gaba da wato kokarin cewa sai sun fitar da jakadan kasar faransa a nijar sai dai kuma har yanzu akwai batu wanda ita kasta kasa ta faransa ta tabbatar da cewa ba za ta fi umarnin sojoji na fitar da to jakadan ta ba kasancewar shugaba muhammad bazum a yanzu haka ba shine da kan iko ba kuma bazum din ne kadai ke da ikon wato sanar da cewa sojojin faransa su janye faransa dai ta yi alkawarin ba za ta taɓa ficewa daga ƙasar ta nijar ba har sai shugaban muhammad basum wato ya yi magana a kan cewa baya buƙatar alaƙarsa da su ma'ana dai a gwamnatance suke son samun takarda cewa daga bazum ta fito cewa su janye jakadansu ko kuma su janye sojojinsu daga nijar sai dai kuma a wasu kasashe irin su mali da burkina faso za a iya cewa faransa tuni ta janye jakadun ko kuma a ce jakadunta da kuma sojojinta yanzu haka dai abin da ya rage shine irin jakadanci ga ke faruwa a cikin kasar ta nijar duk da yake dai masu zaman dirshan sun dage a kan sai an fitar da wannan jakada na kasar ta faransa a nijar amma dai har yanzu za a iya cewa hakan nijar din bata cimma ruwa ba ta wajen samun yancin fitar da wannan jakada na faransa a nijar ku tabka muhawara ku faɗa mana ra'ayinku dangane da babban dalilin da yasa wato jakadan faransa yake fita a nijar din da kuma hujjar da ita kanta kasar ta faransa ta bayar cewa sai ba bazum ne kadai zai ba su oda su karba sana ganin kuma watakila wannan haɗin gwiwa na sojojin wato